mukan yi karatu sa'annan mukan ja hankalin al'umma gurin aiki da karatun don mu tsira gobe alkiyama za ka ga duk wani abu na yanayin tallafi da taimako alhamdulillah muna tare da bayin Allah masu imani masu jin bayi masu tausayin al'umma kuma ba sa ƙasa a gwiwa inda ya buƙaci su tallafa wa ɗan uwansu sukan tallafawa suna tallafawa yan uwa wannan yanayi da ibtila'i da Allah ya jarrabi yan uwanmu a addini a mutuntaka a kuma aƙida to bai kamata a ce mu zuba ido ba wallahi bai kamata a ce mu zuba ido ba na ta yin tunani ni ni kaɗai na ringa zance a raina cewa ina ma dai a ce ni Allah ya yi min arziki na bawa al'umma mamaki wallahi abin da na ringa tintintini na ringa sawa a raina inda ina da arziki motoci zan tasa waɗanda suke ɗauke da abinci waɗanda suke ɗauke da sitira. waɗanda suke ɗauke da ruwan sha in ce su ba hanyar mai maiduguri wallahi abin da na ranga sawa a raina kenan masu kashi. hakan ma na gode wa Allah ko da a ce ni ban yi ba in na yi na dace in dai na yi dan Allah wallahi Allah ba zai kyale ni ba saboda addallu ala alkhairi ka fa'ilihi dukkanin wanda yayi nuni wa aikin alkhairi kamar ya aikata wannan aikin ne yasa ni ba ni da arzikin yi Allah ya gani ba ni da dama yi amma yaya za a yi na wa da al'umma su yi shi yasa ɗan uwa muka fara daga yau Ga shi nan mun buɗe asusu yanda Allah ya ƙaddara ya tsara kuma muna da abokai irin su malam Ahmad al-ilmu zinatul fata irin su malam Bilyamin da sauran 'yan uwa waɗanda in muka tattara irin tallafi da za mu taimaka mu sai mu tura musu in ma dai mu tura garin da yake kusa da maiduguri a sai kayayyakin da muke ganin suna da bukata daga nan a yi bidiyo a haska a isar zuwa garin in bi za a samu kayan a wannan gari ba shi yasa daga yau mun fara sa wannan asusu na tallafi ɗan uwa ka gode wa Allah kana cikin ƙoshin lafiya ka gode wa Allah baka cikin damuwa ka gode wa Allah baka cikin wannan ibtila'i ka kuma dubi ‘yan uwanka muminai waɗanda Allah ya jarraba wanda Allah ya jarrabe su muna roƙon Allah ya ba su ikon cin wannan jarabawa Allah ya sa daɗin imani ne da tsoron Allah Allah ya sa datsin matsayi ne a wajen Allah Allah kuma ya kawo musu ɗauki ta ko'ina duk inda suke waɗanda suka rasu suka rasa rayukansu Allah ka sa sun yi shahada Allah ka sa mu koma su aljanna waɗanda kuma suka ji jiki marasa lafiya Allah ka ba su lafiya wa'anda kuma suna da rai aka neme su aka rasa Allah ka bayyana su Allah ka tattara su cikin gidajensu suna cikin aminci da cikin lafiya haka ya kamata mumini ya ji kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ke faɗi cikin hadisi yace masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idha ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bisari wal humma annabi sallama yace kwatankwacin muminai cikin su da suke yi wa juna da kuma jin kansu da suke wa juna da kuma tausayinsu ta fannin taimako da suke wa juna manzo Allah sallama yace kamar kwatankwacin jiki ne wanda idan gaba daga cikin jikin take ciwo gaba ɗaya take ciwo daga cikin jikin duk gaba ɗaya sauran jiki sai ya game da ƙimin bacci ana cikin tashin hankali sai ya game da zazzaɓi duk jiki amma gaba ɗaya ce take ciwo to kai haka ake so mumini ka dinga sawa a ranka idan bala'i ya shafi ɗan uwanka ka ji kamar kai ne kake cikin wannan bala'in in na damuwa ne ka ji kai ma kana cikin wannan damuwa wanda za ka iya taimakonsa taimaka shi wanda za ka iya tallafa masa tallafa masa wanda za ka iya agaza masa agaza masa shi yasa 'yan uwa a gurguje wannan sanarwar kenan ba tare da ɓata lokaci ba akwai kuma account number wanda muke tattara wannan kuɗi wanda insha Allahu aka yi yau gobe jibi in Allah ya yadda. za mu zo mu tattara mu kawo a bidiyo mu haska ga abin da aka samu sa'annan kuma ga yanda za a isa zuwa gare su Allah ya sa mu dace ga account nan ka gani an sa account zaka ga 019688 7969 wannan shine account number din Union Bank wannan shine account number din insha Allah abin da muka tattara za mu kai wa'annan bayan Allah Allah ka ba su ikon cin jarabawa sa'annan akwai wani bidiyo wanda ke yawo yan uwa wanda ke yawo na wata baiwar Allah wacce take auren wani soja wanda aka tsare shi shekaru wallahi je sai da ne kuka wallahi sai da ne kuka wallahi da na ji bayanan matan nan wallahi sai da na kuka to mu ba ma'aikata ba ne kuma ba hukuma ba ne ballantana mu ce za mu amfani da ƙarfi amma abin da muke da shi shine za mu addu'a matakin farko Allah ka kawo masa ɗauki wannan miji nata Allah ka kubutar da shi wannan miji nata Allah ka sa shekarun da yayi kafara ne wa zunubansa Allah ka kawo masa mafita sa'annan kuma mai kira abu na biyu kenan bayan addu'a zuwa ga waɗanda suke da iko ko suke da alaƙa da wannan ishu da su sauke nauyinsu don Allah su tsaya su yi bincike akan wannan kes ɗin dan Allah ku tallafa wannan bawan Allah ko da ba dan shi ba dan iyalinsa da take tare da shi ko ba dan ita ba dan yaran da suke kaya waɗanda ba su ji ba ba su gani ba shi yasa wannan ne sakon da Allah 'yan uwa da Allah ku share musamman waɗanda suke sojoji waɗanda suke da rank rank wanda za su iya taimaka wannan bawan Allah wallahi sanadiyar taimaka masa ka samu rahmar Allah sanadiyar tallafa masa wallahi ka samu aljanna sanadiyar tallafa masa ka rabota gobe alkiyama kada ka raina wallahi tana lissafawa wajen shekaru shida suna cikin wannan yanayi na wahala shekaru shida ake lissafawa wani lokacin eh. ba ci ba sha yasa lalle lalle ya kamata a duba wannan abu ku tallafa wannan baiwar Allah ku ceto rayuwarta ku agaza mata da ita da yaranta yasa wannan saƙon kenan kuma wallahi ta sanadiyar tallafa musu in kana da dama ka samu aljanna wallahi ka samu rahmar Allah wallahi ta samu tsira wallahi kubutar da wanda bai ji ba bai gani ba musamman in aka yi bincike aka ji abin da take faɗi haka yake Ana ka samu tsira ka rabota gobe alkiyama ke sa kakka ce a'a ni aikin soja nake ka samu aljanna ta nan ka riga malami samun aljanna kakka ce a'a ni aikin gwamnati nake ka ji tsoron Allah ka samu aljanna da gaggawa kafin malami ma ya shiga ka shiga dan uwa kisa waɗanda suke da wannan damar dan Allah su tsaya su bibiyi wannan kes din dan Allah su kubutar da wannan bawan Allah ku ceto rayuwar wannan baiwar Allah dan Allah a tsaya a duba ko musamman ma aka ce sojan ƙasa waɗanda suka karar da rayuwarsu gurin kare al'umma wanda suke hidima wa al'umma wata ran ba ci ba sha suna cikin jeji wataran kuma ko kwana ba sa yi diddan ceto rayukan al'umma kaga su suka fi cancanta a taimake su suma su suka fi cancanta a ceto rayuwarsu suma Kisa wannan kuma zai wa sauran sojoji ƙwarin gwiwa ta hanyar yadda aka tallafa masa su ma sai su tsaya su aikin su tsakani da Allah waɗannan abubuwan da muke yi